ta tabbata cewa dai asiri ya tonu an kuma bankaɗo sirrin sojojin faransa da ke zaune a nijar inda ba ku manta ba an tabbatar da cewa sojoji sama da 1,500 ne a ƙasar ta nijar na faransa sai dai wani bincike da kuma sojojin suka ƙara gudanarwa a yau ya tabbatar da cewa akwai sojojin faransa sama da 3,500 ne a ƙasar ta nijar sai dai kuma an fake da cewa wato sojojin na faransa iya 1,500 ne kawai wannan dai za a iya cewa wani bincike ne na musamman da hukumar tsaron ƙasa ta sojojin Nijar ɗin ta gudanar ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamandojin sojojin na Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da warhaka sannu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a tattaunawa dangane da lamarin wato batun kwashe sojojin ƙasar Faransa da ke Nijar kuma da aka kiyasta sojojin na Faransa cewa sama da dubu ɗaya biyar ne kacal yanzu haka dai wani bincike ya gudanar da aka gudanar ya tabbatar da cewa sojojin Faransa guda 3,500 ne a kasar ta Nijar a daidai gaba da za a iya ya cewa dai kuma an tabbatar da cewa wato tsohuwar gwamnatin da ta sanar wato ta baya ta wato Muhammad Bazum ce ta sanar da cewa akwai sojoji biyar yanzu haka dai binciken kwakwaf da sojojin guda gudanar sun gano sojojin Faransa sama da 3,500 kuma yanzu haka dai akwai yarjejeniya ta musamman da aka yi tsakanin shugaban kasar ta Faransa wato Emmanuel Macron da sojojin Nijar cewa za su kwashe sojojinsu a ƙarshen wannan wata wanda kuma za a iya cewa tuni yanzu haka sai batun kwashe wato waɗannan sojoji kuma za mu kawo muku cikakken rahoto don gani da yadda shirin kwashe sojojin na faransa zai gudana kuma a wannan bincike ne ma aka samu sirrin cewa sojojin na faransa sun haura dubu ɗaya da ɗari biyar kamar yadda tsohuwar gwamnatin mu ta tabbatar da cewa akwai sojojin faransa wato ɗari ɗaya ma'ana dubu da ɗari biyar sai dai kuma an binciko hakikanin gaskiya cewa sojoji dubu uku da ɗari biyar ne ke zauna a ƙasar ta nijar a yanzu haka za mu kawo muku cikakken rahoto.